Bismillahir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mansur Oga kashi ne biyu. Na tsaya a gaban ajin ɗaliban su kawo kawo gaisuwa ni ko na ga ido na ga ta inda zan hango ta. Ina ganin wacce ta kawo da kanta da wannan shigar ta ta doguwar riga da kalar hijabin rigar na gane ita ce. Ni ma dorewa ne na hauyi masa bayanin ni zan ga ɗaukar su a yanzu don an yi ma Malam Gali transfer. Da haka adresin da yake ɗaukar su, ina so na musu tambayoyi. Na ga ko sun gane ba sai na ƙara dawowa baya ba ɗora musu kawai zan Ina kallon da ta juyo da sauri ta kalle ni da na ce ni zan riga ɗaukar su, ni ku ne kamar ban ganta ba. Ba laifi duk wani darasi da ya danganci kwas ɗin da nake ɗauka yana kaina don bana amfani da littafi balle yanzu da ya zama level 1 zan ɗauka. Tambayoyi na fara jefa musu ba laifi sai na ga mazan suna taɓa na amsa. Duk abin da nake ina kallanta Dan jan hijabin ta ta rufe har wajen hancinta tana kallon windo. Tana nufin ma ban ishe ta kallo ba. Duk wanda ya amsa min tambayar da na yi masa sai na ƙara masa bayani. Ganin ba da ta amsa min tambaya ko ɗaya ya saka na ce yanzu mace nake so ta amsa min wannan tambaya. Na daga hannuna na nuna Humaira cikin harshen Turanci na ce ta tashi ta amsa min tambayar. Ina gani yadda ta zaro ido tana kallo na ni kuwa na haɗe rai ina ta tashi ta amsa min tambayar. Mikiwa ta a hankali, ina ganin da jikinta ke rawa, ita ma cikin harshen Turanci, muryarta na rawa ta ce, bata san amsar ba. Ta inda take tsaye, ina iya hango kallon tsanar da take min. Ni kuwa na sake jefa mata wata tambayar. A madadin ta amsa min sai ta saka kuka. Ta koma ta zauna ta kifar da kanta. Ta da wanda na ji kirji na ya min, haka na daure na ɗauke kaina na ce, zan musu gwaji yanzu. Nan da suka ɗauko takarda suka fara rubutu. Goya yi na ne a bayana na fara bin ɗaliban ɗaya bayan ɗaya da suka fara rubutu. ina zuwa daidai wajen da Humaira take zaune da wannan dai da na gano kamar ita ce kawarta na tsaya dan naga ko Humaira na rubutu wata ko rubutun take Humaira ko ta kifa kanta kamar ba rubutun take ba ni ko ne dake na jefa mata tambayar me saka ba ta rubutu ta dago cikin wani irin kallon tsanar da nake hangowa a cikin gidanta ta ce min ita bata iya ba kofar wajen nuna mata na ce get out of my class da sauri ta miƙe ta ɗauki jakarta ta yi waje ni kuma na ji kuma hankali na ya tashi da naga kuka take yi tana fita na fara tunanin abin da ya dace na yi na ɗauko waya ta aljihuna na ƙara a na kamar waya nake yi ina hello da ɗaya hannu na nuna ɗaliban ina zuwa na amsa waya ina fita na hango hau mera ta kusa fita daga makarantar tana ta sauri da alama kuma kukan da yake yi da sauri na fara binta na manta da matsayina don kukan da take ya ɗaga min hankali ban san ma me damu na ba na ɗauka ta haka zan samu kusanci da ita tana fita na fara ƙwalla mata kira ban damu da masu gadi da ke kallo na ba ita ko sai zabka sauri take yi na dan saka kudu na taddota ina humaira a fusace da juyo tana na tsane ka ko ganin ka ba na sanyi na ma haƙura da makarantar ba za ka sake gani na ba ta juya ta cigaba da tafiya tana zabga sauri binta na cigaba da yi dan har ga Allah kukan da naga tana yi ya taba ni yau ni yar karamar yarinya da bata fusa kanwa ta bake wahalar da ni ganin tana cigaba da zuba sauri tana share hawaye duk da kiranta da nake gashi a titi miki ya saka na riƙo hannunta tana ku juyowa ta sauke mun mari tana duk ranar da ka ƙara ka hannunka ka taɓa ni wallahi sai na tara maka jama'a ka rabu da ni na gama kai din jahili ne baka da ilimi na ce maka ina da aure ka ƙi rabuwa da ni yanzu makarantar ma ka takura min sai da ka san yadda kai ka dawo ajin mu iya nan bai ishe gaba wai na jama'a ka hau su gani kana min tambayoyi to da gaiwa ma ba san sake zuwa makarantar ba ba za ka sake gani na ba na hakura da makarantar Allah ya isa kuma hannuna da ka daga haka ta fara tsayar da abin hawa hannuna da fara kunci na ina kallanta har ta samu abin hawa ta fara ƙoƙarin shiga da sauri har tana faduwa ban iya motsawa ba illa ido da na zuba mata ta dauki jakar na ɗin ya fara tafiya sai a lokacin da lura kamar ya faɗo daga cikin jakarta sai na ƙarasa wajen sai na ga ashe wayar da ce na ɗauki wayar da sauri don na tsayar da su sai na ga sun yi nisa da alama cewa ta yi sauri tana tunanin biyo ta zanyi kamar zan hawa abin hawa na bita da wayar sai kuma na fasa na saka wayar aljihuna idan na ji na ba wannan ƙawar tata ta bata. ta jikina a sanye na koma sai alwashi nake sha na cire santa a cikin zuciyata ta ƙarfin tu ila idan na saka a na zan rabu da ita zan daina santa ko na koma ajin gwajin su din na karɓa, dan duk sun gama haduwa ta da Humaira ya mai da ni wani iri ina wasa da aiki na na zo fita na tsaya na kira kawarta da ban san sunanta ba sai kuma ni tunanin idan na bata wayar wani fassara za ta min sai na saka kaina na fice ina zuwa ofis na kifa kaina maganganun da na dawo min wanda ina iya kallon yadda take min kallon tsana duk wannan abin ni ke wahalar da kaina da na kasa mai da hankali wajen yin aiki na yara na ma kwana biyu wasan da nake da su bana iyawa saboda tunanin Humaira sai gashi wai yau ne Humaira ta cewa ta mugun tsanata so bi min adalci ba yau da kyar nake haɗewa dan jini ne abu ya tokare min a wuya ina garbuwa da Humaira da tilasta wa kaina rabuwa da ita sai ya fi min alkhairi duk da ƙasan zuciya ta gani nake yaudara kaina nake dan a jini na nake jin santa iya marin da min a yadda nake da zuciya da a ce ni ke da iko da zuciyata da ko ita ce autan mata na haƙura da ita amma ban ji ina jin haushin ta ba kiran da ya fara shigowa wayarta da na saka aljihuna ya katse min tunanin da nake yi na saka hannu na dauko wayar ƙira samsung ban san wanda yake kira ba dan lambar ba suna kana zo na ɗauka na jawo mata idan aka ji muryar namiji ni ko na ki ɗaukar wayar haka aka ci gaba da kira ana ta canza malam bobi wajen kira ban sani ba ko ita ce take kira ta ji kowa ne ya tsinci wayar amma idan na daga ya zama ba ita bace ba fa da wannan tunanin na ajiye wayar kiran na ci gaba da shugowa har aka daina kira na saka wayar a flight mode har zan ajiye wayar wutan da ke fuska waya ya ja hankali na Humaira ce ta sha kunshi ta tallafa kuma a da yatsunta tana sanye da hijabi fari gani nake ban taba ganin macen da hijabi ke mata kyau kamar humaira ba ko da wasa ban san tana da dimple ba dan ban taɓa ganin ta ba a hoton kuwa kuma tunta da ya lotsa tun na na sabon santa ya ƙara taso min na fara bin umarnin zuciyata wajen buɗe galari din, dan naga hotunan ta inda na ji daɗi babu password a wayarta ko da na shiga galari a hankali na fara kallon hotunan cikin wayarta ban sani ba ko so da kishi ya saka ni ganin munin mijin humaira da hotonsa suka cika wayar dan nayi mamaki da dukkan humaira ta kare a auren wannan mutumin da nake gani a tarbini ko dan anuri babu a fuskarsa ko ni ya girme ni dan zai iya yin arba'in da yan kai ina zuwa hoton su biyu sai na wuce da sauri idan na zo kan hotonta sai na kamar zahiri nake kallanta humaira ba za ta gaya wa nur kyau ba da dimbil kawai ta bi ta amma so ya saka nake bala'in ganin kyawunta Ya hotunan da na gani ya sanya ya min zuciya ina cikin ganin hotunan na ci karo da wani hoton da ta dauka da sleeping dress ta sha kananan kitso Hoton nan ya hargitsa min lissafi, hoton ya kusa saka numfashi na daukewa. Humaira na da kyau, shi saka take saka hijabi wajen rufe jikinta. Jiki na hauna rawa yake wajen tura hoton a wayata. Ban ƙara gane wa kaina ba, Humaira kawai nake gani a gabana da wannan shigar. Hazan buɗe WhatsApp ɗinta, na fasa, dan bana so na ga abin da zai hana zuciyata sukuni. Sai na shiga message ɗinta. A nan daga message ɗin da take yi wa mijinta, da ta masa da hat, a text ɗin da suke turawa juna, na gane ashe baya gari. Har Humaira na masa magiyayi ya dawo. tana sa ita ba ta ma iya ma bacci da sauri na fito daga message din don ina cewar karantawa zuciyata za ta iya bugawa saboda kishi wajen hudu na fito na dauki hanyar gida ina addu'a Allah ya sa Humaira wasa take yi Allah ya sa da gaske take ba za ta sake zuwa makarantar ba hawan irin ita ke haka da za ta kuma ci ta da karatunta tarbar da na samu daga wajen Nur ya saka na daure na ture tunanin Humaira daga raina sai dai bayan sallar isha muna zaune da Nur da yara muna kallo a zahiri zaka ɗauka kallon nake amma hoton Humaira nake gani a idona miƙewa ne na ce nur ina zuwa bari na duba wani fayil a motata ina fita na shige motata na fito da wayar humaira ni ta kallon hotunanta dabarar da ta faɗo min ya saka na cire wayar daga flight mode na shigar da namba ta a wayarta na kira layi na na kuma saka wayar a flight mode in dai na cigaba da zama a mota nur za ta iya biyo ni shi ya saka na haƙura da kallon hoton humaira har daga jerin bidiyon da ke bala'in sanyaya min haka na fito na koma ciki a ranar nur kam bata gane min ba kan dole ta kyale ni bayan na mutu ƙarya bana jin daɗi ne ƙananan mafarkin hubaira kawai na kwana ina yi kiran sallah asuba ya katse min mafarkin da san ban so na tashi ba dan na ɗauka a gaske ne haka na tashi na shiga ban daki sai da ne wanka na daura alwala na tafi masallaci har gari ya waye ina addu'a Allah ya cire min san humaira a raina da ce ba ta da aure ne ma da sauki zan iya jure duk wulakancin da za ta yi min amma tana da aure ban ga ta inda za ta saurare ni ba idan ba so ba ni ma na san abu ne da ba zai taba yiwuwa ba amma ba ni da iko da zuciyata haka na shirya ina addu'a Allah sa Humaira ta gona ba ta wayarta zan daure na danne zuciyata na riga kokarin nesan ta kaina da ita sai dai ko da na je makarantar na san a ranar ba su da darasi na sai da na shiga ajin amma ga mamaki na sai na ga da gaske bata zo ba ba dai tana nufin dare na zuwa makaranta ba haka ne ta duba ajin har aka tashi ba ta zo ba haka na koma gida zuciya ta kuntace na yi nadamar takurar da na mata wanda ya kai ta ga fushi da ko daga nesa da idan na ganta zan ji daɗi a zuciyata wai a haka dan ma ina da hotunanta a wayata da na san zunubi nake kwasawa kaina wajen kallanta An nakan ji kamar na jawo ta daga hutan na samu nutsuwa da ita washe gari ma bata zo ba a nan naji hankali na ya fara tashi dan da alama ta haƙura da karatun saboda ni tun na fara tunanin yadda zan ganta nurkanta yanzu duk ɓoye-ɓoyen da nake yi mata ta gane ba daidai nake ba haka na ringa zuba mata ƙarya nan ko bata san ciwon san mata aure ke ɗawainiya da ni ba hawan rama nake da ƙarfi da yaji Ranar da aka tafi kwana uku na kasa hakuri na kira ƙawarta nan da nake ganin su tare tana zuwa na ce mata. Ya na kawo ba ta zuwa bayan an kusa fara jarabawa. Ce min dai wai jiya ta je gidanta wai ita ta haƙura da makarantar. Ita ma abin ya bata mamaki don ta san Humaira na son makaranta tana tunanin mijinta ne ya ce ta daina zuwa. Daurewa ne na ce mata ta je kawai dama ina so na mata adalci ta sake makeup test amma tunda bata zo ba shi kenan. Tana fita na zubi akan kujera dole na haƙura da Humaira idan har dani za ta haƙura da makaranta. ni zan nemi transfer na ban mata makarantar don nan tunanin da gida bayan na yanke abin da zan yi da na san kasa da zan yi babba ina idan da sallar isha'i na ɗauki hanyar gidan humaira gaba na bala'in faduwa idan na je yanzu da ya dawo fa na fawa ɗaya da isa ne fakin nesa da gida ina tunanin da zan samu da fito na ba ta wayar ta ba zai taɓa yi wani aika na ce a yi min sallama da ita ba ban san yadda zan yi ba dabarar da ta faɗo min ya saka na fito daga motar sai da na sami yaro na nuna masa gida na ce min sallama da mai gida da haka zan gane idan yana gari ina kallon yaron ya buga kofar mun tana tsakani na ga an buɗe kofar bana iya hango wanda ya buɗe gate din na dai ga an maida kofar an rufe yaron ya nufi wajen da nake a tsaye yana zuwa ya ce wai an ce baya gari godiya ne masa ya tafi na fara tunanin yadda zan je da kaina idan na kwankwasa ya zama ba Humaira ce ta zo ta buɗe min ba ba haka na ƙara samun mintuna tsaye a ƙarshe ne shahada na tunkari ƙofar gidan gabana na dukan uku a hankali na rinka kwankwasa gidan har sai da na ji muryar humaira tana waye sai ni shiru ina ƙara jin fargaba na rufe ni ganin ta ƙara cewa waye ne ya saka na ƙara kwankwasa kofar dan inda ne magana za ta gane muryata cikin faɗa na ji tana wai waye yake neman mai gidan na ce ka ce masa mai gidan baya gari ko a daidai lokacin da ta buɗe kofar hasken tsakar gidan ya haska min fuskarta ta ja da baya cikin ihu da salati ba tare da tunanin komai ba na faɗa cikin gidan ta saki ihu da kwarto kwarto jama'a ku kawo min agaji ga kwarto ya faɗo min gida ihu take da iya ƙarfinta ni ku a gigice ne kanta ta ɗiba da gudu ta cikin ɗaki a daidai lokacin da ana buga gyaɗin da ƙarfi na ji kamar na saki fitsari a wando na faɗa ɗakin nima na jawo kuma yadda jikinta ke rawa na rufe mata baki da na da ƙarfi aka ci gaba da buga gidan kamar za a balla Humaira kuwa ta samu hannuna ta gantsara min cizo hawaye ya hau zubo min ina da damar zuwan da ne yau ne ake iwon kwarto da mutunci na da komai Baki na na kai wajen kunnanta cikin muryata da ke bala'i rawa na fara magana ina Humaira wallahi ba cutar da ke na zo yi ba waye ki na kawo miki dan Allah ki nutsu ina baki waye ki zan tafi ki min asiri Humaira ina da mata da yara ya yake so ki tara min jama'a wallahi wai ki kika ni kuma na dauka na rasa yadda zan yi na bada a kawo miki ba tare da an zargi wani abu ba shi ya saka na kawo miki da kaina Humaira dan kirman Allah ki rafa min asiri yadda naga jikinta na rawa tana gurnani ya saka na sake ta na zubi akan gwiwata ita kuwa ta ja da baya da sauri ka tashi ka fita min daga gida wayar ma ba na so wani irin mutune da har gidan aure na zaka biyo ni ina kokarin magana muka juya ana danna hon cikin tashin hankali ta waro ido tana kallo jikinta na bala'in rawa ringin da karamar wayar take yi ya saka ta ce shikenan ka kashe min aure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mijina ya dawo inna lillahi hankali na amugun tashi na miƙe tsaye na fara neman wajen buya a daidai lokacin da muka ji an buɗe gidan umaira ta ce ta fara ta ƙare wallahi mijina ne da alama ta yi saranda ni ko cikin zafin nama na shige wani ɗaki da na gani ina jin kamar na sume saboda tashin hankali na ji muryar namijin yana wifi kin fara bacci ne surprise kamar mutum mutumi haka ta tsaya jikinta na bala'in rawa sabon kuwa taras yana kallanta umaira lafiya kuwa umaira da ke jin kamar kirjinta ya fita tsabar tsoro da tashin hankali dafe kirjinta da ta fara haiki Don ɗakin sabon mansur ya shige daga ina za ta fara idan sabon ya ga mansur wani fasara zai mata tuntuni me hana ta faɗa wa sabon halin da take ciki yanzu idan har ya ga mansur da wani ido zai kalle ta isowar sabon gabanta da roƙon da ya mata yana humaira baki da lafiya ne me yake da miki haka ko baki ji daɗin gani na bane Kirgi suka yi Humaira cikin rashin mafita. Ta fara dan bugun ƙirjinta. Cikin rawar murya tana, na ne yake min ciwo. Me ya kawo miki ciwon kirji kuma? Yaushe kika fara ciwon ƙirjin? Humaira kasa magana da ta fara addu'o'i a zuciyarta a akan Allah ya rufa mata asiri. Da so ban bashi da wakin kishi ba zai kuma fassara ta ba. Da ta faɗa masa irin bibiyarta da Masir yake yi har zuwa yau da ya shigo gidan. Jawo ta soban yana yanzu ciwon kirjin zai tafi. Ai tunda na dawo. Kin da mini na dawo na dawo. Ina sanin da ki faɗa miki wa zan dawo. Just want to surprise you. yanzu dai mu je ki haɗa min ruwan wanka sama min abu na ci ya jawo mai da hatsiya ya gumi ke yi yanda ya ga jikinta yana rawa ya saka ya dakata daga haɗe bakinsa da ya yi ya tsaya yana ta Humaira gwaji take kamar kallon da yake mata zai gano Mansur na gidan ta san zafin kishin sau ban ita ba mabuce hijabi ba ce. ta ƙarfin tuwo ta koyi sakawa dan a sa baya so ne ya gane masa ita ba za ta iya lissafa kalar fadan da suke yi akan kishi ba don ta karfin tuwo ya goge duk wani kwantak din yan uwanta maza nan ba babanta kawai ya ban mata da kaninta wani zubin ma idan fiye magana kanin haushin ta yake ji daidai dinki mata take bawa baya yadda a bawa maza ko makarantar da ta fara zuwa da kyar da kyar ya bata ta fara zuwa da ya ga a cikin yan uwa da kawayenta sukan ce ba za su iya auren sa ba dan tun kafin su yi aure ma idan za ta je biki haka zai kafa ya tsare tsabar kishi banda tana son shi ko dukan da yake mata ma ya ci a ce ta rabu da shi dan ba za ta manta ba watan sa ɗaya da aure ta je gidansu ya ce zai je ya dawo ya ɗauke ta sai bai dawo da wuri ba ganin wani dan uwansa da ya zo zai tafi unguwar tasu ya saka ta yanke shawara za ta bi shi ya sauke ta a gida akan hanyar zuwa gidan suka yi kilashin da sauba daga yin taimakon motarsa a haukace sai da ta tsorata ko bakin ba su gama yi ba ya jawo ta daga cikin motar ya hau kifa mata mari ba kuma wai bai gane dan uwan nata ne ya dauko ta ba tsabar kishin da ya rufe masa ido ne ina ga yanzu ya zo ya gama sar ɗari ɗari a sa ila idan ya shaƙe ta sai ya ga ta daina motsi humaira ba daidai ke ba lafiya ki kuwa Maida da jikinta ke bala'in rawa tana kokarin magana suka ji kamar faduwa abu daga ɗakin Sauba. Jidi fitsarin da turke yana neman kwace mata. Sauban ya cika ta yana waya a na na jiwo motsi. Yana fi ɗakin nashi kuma yana kwata kafafuwan na neman kayar da ita. So take ta tsira da ranta kafin ya ido biyu da Mansur ya zo ya harbe ta da bindiga. Numfashin da kokarin ɗaukewa yake yi a lokacin da ta ga Sauban ya shiga ɗakinsa. Ta rantsa ido ta fara jin duk addu'ar da ta zo bakinta. Ta fara jera wa Mansur Allah ya isa dan ya cutar da ita ya kashe mata aure. dan ta san ta ma zama sakakkiya. Mansur, tun da nake ban taɓa shiga tashin hankali irin wannan ba, yau wani irin bakin rana ne, wani tsautsayi ne ya kawo ni gidan Humaira, yanzu idan mijinta ya shigo ɗakin nan ya kama ni mai zance masa. Ina zaune cikin iyali na cikin rufin asiri na na fito na kawo kaina wajen da za a kunyata ni. Na rinsa ido na na ƙara matse na a bayan gefen gadon da naga wajen ne kawai zan iya buya. Ila idan Allah ya na ba zai tono ba zai ganni ba. idan kuma yau asiri na ya tono kenan haka mijinta zai min zikitar ya mun duka Ili ya da min bidiyo ya kama kwaratu a gidansa. Kafin ka ce mi, ili bidiyon ya yadu. Nur biyo Allah da bata san halin da nake ciki ba. Sai dai daga bidiyo ana yawo da shi da sunan kwarto bayan ba kwartanci na je yi ba. Duk da duk wanda ya taka kafa sai shiga gidan mata aure kwarto ne. Da wannan tunanin hawaye ya huzubo min ina hararo kala azabar da mijin Humaira zai gana min. Hawaye ne ya huzubo min da na ga yau so ne ya rufe min ido na tafi gidan Humaira ba tare da ya zurfin tunani na gano abin da zai je ya dawo ba. A mugun takura nake don kunin fashi na riƙewa ne dan gani nake yi idan nayi kokarin motsi mijin da zai iya juyo ni duk maganar da suke ina ji ɗakin da ya ce su je ya saka na ji hankali na ya tashi dan na gano ɗakin da na buye ne na sauba na rawa na fara tunanin hanyar da zan bi na bar ɗakin dan na san inda yana ɗakin asiri na sai ya tunu nan da ya faɗo min ya saka ni miƙe a hankali na nufi wajen da labulaye suke gani nake kila na dace da wajen fita ta windo sai dai ko da na duba wundan babu ta inda zan fita garin da kuma wajen da na buya wata gefen gadon ta faɗo hankali a bala'in tashi ne flat na shige karkashin gadon a daidai lokacin da sauban ya shigo ya fara dube dube ko makiyina ba na masa fatan ya shiga halin tashin hankalin da na shiga a ƙasan gadon nan dan ɗauki numfashi na ne gaba ɗaya gashi na jin wani abu na suka na a baya ba damun na motsa ga kasan gadan a matsayi ban ma gama shigewa ba jikina wani irin karkarwa yake ina hararo mijinta ya leko kasan gadan ya gani a yanzu ba kamun da zai min ne yake damuna ba halin da zan jefa humaira ne yake damuna don ko da aurenta ya mutu ba za ta taɓa saurara ta ba sanan duniya ba za su taɓa yadda ba halinta ba ne ni na jawo mata kuma yana kamun kanta yake ƙara min ƙaunarta a zuciyata tana da nutsuwa ina ma ni ne mijinta addu'a kawai nake yi akan Allah ya rufa min asiri ya saka mijinta ya gani da ya zuciyar kuma tawa ta saƙa min ko da in fita ma ya gani ta ya zama da mai idan aurenta bai mutu ba sai fa ya sake ta zan iya aurenta anya ba zan fita ya ganni ba na nuna masa da sanin Humaira ma na zo gidan inda zai sake ta da wuri haka ne ta sake sake ina jin motsinsa ta gefen gadon na wurga idona na hango tafi keken takalmin kafarsa na ƙara matse jikina don ban gama shigewa kasan gadon ba zuwa yanzu na gama saddakarwa zai iya gani na don yana sunkuyawa zai gani daga alama kuma daga fitilar zai yi yayi ta cin iwon da ta saki ya saka na ga ya fita a guje ni ko na saki numfashi na da nake rike shi ina aiki da yanzu ina can gadona nura na min tosa tana shafa min kaina tana samun bacci mai kyau yau gani a gidan mata aure a boye ina tsoron tonuwa asiri na ila nur tana can tana ta kiran wayata dan ma Allah ya rufa min asiri ban dauko wayar ba tana cikin mota Humaira ko yaya ta shiga tashin hankali wani zubin kan fara zubar da jini ta hanci hakan ne saka tana ganin jinin ya fara zubo mata ta hanci ta saki ihu dan tunda ta ji bata ji motsin sauban ba ta san bai ga Mansur ba sai tunanin inda Mansur zai buya a dakin nan take ba tare da an gan shi ba ta yau da sauri ya tallabo ta yana wai cikin ne Humaira bari na canza kayan da zo na kai ki asibiti umaira rike shi take kamar tana jin jiki sai wayo Allah take yi. Soban ku yana ganin halin da take ciki, yakin kimeta, ya waje da ita. Yana fita ya ta, ya fara kokarin bude motarsa. Wani Abdulhamid ya nufo wajen sa hannunsa rike da tarbiyana. Wai me ke faruwa a gidanka lafiya dai ko? Soban hannunsa ya mika masa sai gaisa. Yana ban gane me ke faruwa ba. Me ka gani? Soban ya ce na dan haɗe rai, dan gani yake hume da yake kallo. Abdulhamid ko ya ja bayana, a'a shikenan. Na dauka wani abu ne. Dan da suka manna jiyo ihun ta habbakin kofa sai da na zo. Na kwankwasa da na ga ba a bude ba na koma ciki. Ya masa fuska soban yayi, ya kalli raina yau me yake ake jiwo murya yake a waje ka kai na asibiti kirji na ciwo yake mun abdulhamid ko barin wajen ne da ya ga sauban ta haɗe rai shi dai kamar ihu ya ji tana kwarto amma da alama mijin nan nata duyar sha'ani yake ba ma kowa yake mu'amala da shi ba tunda ba wani sanin sa aka yi ba sauban kuwa kulle gidan ya fito ya hau mota ya ɗauki hanya asibiti ya hau masifa da tambayi ki ne ke yi me saka ki iwon da na ƙato ya jiwo murya yake da ta fara sakin ajiye zuciyar rufin asirinta da Allah ya taimake ta wannan dabarar da bata sanya za ta yi ba ta san dai idan Mansur ya gane sun fita zai san hanyar da zai fita ya bar gida wai ba tambaye ki nake ba kika min shiru uban me ya saka ki iyo har kika bari wani katu din iska ya jimre ki har yanzu yana buga kofa dan ki fito ya ganki bera ne fa ta kan kafata ina kicin shine na saki iyo ba dan Allah daga kasa ka saka fara daga min hankali na dai lura idan bana na rashin hankali kawai kike yi haki saki iyo saboda bera a dinga jimre ki a kwararo wallahi ban da kina karatu sai na tafi da ke koma wannan da zan yi dan ban sani ba ma ko ba iya ihun kike ba ma kina wani shirma ka ce zargi na ma kawai kake yi so ban tsaki bai ce komai ba dan har ga Allah ya jawo shi murya da dan iskan can yaji Humaira kuwa ko ta kansa bata karabi ba ta fara shan albashin rashin mutuncin da za ta yi wa Mansar wai da ya zata da sauban ya ga Mansar Allah ya rufa mata asiri ma mutumin nan bai tona mata asiri ya ce ihun kwarto ta ba kishin sauban yana daga mata hankali wai dan an ji muryar da yake wannan masifar da a ce ya san sarna na bibiyar ta da kila kashe ta zai yi ko da suka isa kemis gare ciwon kirjin ta ƙara musu suka haɗa mata magunguna sau bin biya suka nufo gida tana addu'a Allah sa Mansur ya samu ya haura ya bar gida Mansur duk abin da ake yi na jin motsin su har fitarsa daga gidan wani irin ajiyar zuciya na ringa saukewa don na rike numfashi na da yawa na fito daga kasan gadon a hankali ina jin bayana na min zugi ban san me cike ni a baya ba na fito daga cikin ɗakin na ajiye Humaira wayarta ina shan albashin rabuwa da ita har abada ko da kuwa santa zai yi ajali na zan goge hotonta da na tura a wayata idan kwana na bai kare ba santa bai isa ya kashe ni ba Allah ya sa kuma ta daina zuwa makaranta kamar da ta faɗa din illa daina ganin ta da zan yi zai saka na samu sassauci a zuciyata na fahimta goma ina neman hanyar fita don katangar na da tsayi sosai ga kwalabi da ke sama da wayoyi masu ɗaya ina ji ina gani haka na ɗane katangar da taimakon tsanin da na gani a bayan gida a kwance na ji ciwo a hannuna da gwiwata na ɗauka matar gaɗi ne don bugu da ne a wajen durowa da jan kafa na shiga motata na ɗauki hanya ina jin raɗaɗi akan so na zama kwarto akan so na farma matata da yara na na zo gidan mutane na buya a ƙasan gado duk wahalar da na ke nake abokan sam mata aure ce da ta bala'in tsanata sai kuma wata zuciya ta fara tunanin idan mai da ta tsane ni kamar da take faɗa ya aka yi tarfa min asiri na ɗauka mijinta na shigowa za ta saka ihun na zo mata gida ta masa bayani har ta nuna masa ɗakin da na shiga sai dai bata tuna min asiri ba sai da ta san yadda ta ja suka bar gida dan na samu na gudu idan har bata suna ai ba za ta yi min haka ba sai kuma na ja tsaki ina ganin da nake tunanin yaudarar kaina kuma yadda ba za ta taba suna ba mata aure ce gwara kawai na kura da ita kafin na isa gida sai da na tsaya a kemis aka min dressing din hannuna da gwiwata da ke in yi min zuri bayana ma sai da suka ce abu ne ya soke ni yana dan jini suka saka min auduga waya ta sai ringin da ke yi na san nuru ce ke kira na dan wajen karfe goma sha ɗaya da rabi na dare na san tana can tana kuka don tunda muka yi aure ban taba fita na kai dare haka ba dan bana wuce karfe 8 zuwa 9. kai na ko sara min kawai yake yi ina shan kuna na hango nur a kofar gida daga yadda na ganta a burkice na san kuka ma take nur ba ta cancanci haka daga waje na ba ya za ta ji idan ta gane zuciya tana wajen wata ciki ta koma ta bude min gate din na shige ina fakin na fito ina cije leɓe a daidai lokacin da ta waje na tana ganin bandejin ta da na wando wandona ta riko ni tana hayati me ya same ka haka inna lillahi hatsari kai kana gida mata dan ina ta tunanin ma ƙaryar da zan mata baiwar Allah a ruɗe ta kamo hannayena ta dora a wuyanta har da kwalla tana ta zuba min sannu. da dingishi na karasa daki na hannu na ta yi a wuyanta kamar ta mai da ciwon jikinta ina kwanciya ta cire min dogon wando ya rage daga ni sai gajeren wando ta dinga tambaya ta a garin yaya aka bige ni ko magana bana so na yi burina na kwanta ko wankan ma ta san ba zan iya yi ba kwanciya kawai ne bayan ta taimaka min wajen cire rigar ta samu rob ta shafa min ta yi zaman dirshan ta hau dan matsa min kafa to sai matata nake ji ya zan ji idan ita take min abin da nake mata a ce ina iya kokari na wajen kyautata mata ita kuma tana can tana son wani me nuna ta min da zan mata irin wannan sakayyar me saka zuciyata za ta so wata bayan ga me sona da kyautata min ba bacci nake ba rufe na kawai ne ina tunani dan da gaske na sa a raina zarabu da Humaira wanda nake jin ciwon hakura da santa da nake so ne sai yanzu da na samu nutsuwa na fara tunanin dumin jikinta da yadda jikinta ke rawa har yanzu ina iya juyin da na ji fata ta mai bala'in taushi wai aka ma dan ba na tsinake ba wai aka ma dan ban san ma yadda na tsinci kaina san da na rungume ta ba ba ma na san da tunanin da na ji a lokacin hakan ne saka na jawo nur na rungume ta sai dai ban sani ba ko dan na saba da ita ne ban ji wannan taushin da laushin da na ji a jikin Humaira ba Nur ko ta rungume na gam ta fara shafa min kaina har sai da bacci ya hawan gaba da ni cikin da hargitsatsen mafarki Humaira Suna dawa daga kemis ta yi saurin fitowa daga motar, ta buɗe gidan ta shige tana addu'a Allah ya sa Masar ya samu ya gudu. Tana shiga bata zame ko ina ba sai ɗakin ba. Ta duba ko ina har ban ɗaki ta gaba ta ganshi ba. Sai a lokacin ta fara dawowa daidai. Sai a lokacin ta dan samu nutsuwa, ta san Mansur ya gudu. Sai tsine masa take a zuciyarta. Tana tunanin da ya rungume ta yana mata magana a kunne. Da hanyar take jin kamar numfashinsa a kunnenta. Sai goge kunnen take. wallahi mata kira da ta sauban na yi a hukace ya saka ta falon ta na bala'in faduwa. Ko dai Mansur canza wajen buyaye Tana fita falo ta ga sauban a tsaye a tsakiyar falon. Ya bala'in haɗe rai. Cikin faɗuwa gaba ta isa wajensa. Shi kuwa nuna mata wani bikin agogon maza da ya gani a tsakiyar falon. Yana, agogon mai wannan Humaira. Humaira haɗe rai ta cikin dakiya don ta gane agogon Mansur ne ya faɗi. Cikin haɗe rai ta ce, ban gane agogon waye wannan ba. Ta yazan san agogon waye. Humaira agogon namiji ne wannan. Kuma iya sani na, ke kaɗai ce a gidan nan. ‘Yar aikin ki mace ce, idan ta zo ta miki aikin ki tafiya take yi. Me ya kawo agogon namiji gidan nan? ban sani ba soban ban sani aka ka samu agogon namiji a gidan nan ba tunda da ka dawo baka gani da namiji ba soban na gaji ka saurara min da wannan bakin kishin naka soban ko numfashi ne sai ka ce na yi numfashi idan ka yi dabni za ka so zargi na ne soban humaira wannan agogon namiji ne ya aka yi na ganshi a tsakiyar falo na humaira humaira duk ran da na gano kina cin amana ta hmm. idan namiji bai shigo gidan nan ba yadda za a yi na ga agogon namiji a falon nan bayan ba nawa ba ne. namijin ne sa'uban ka ɗauki mataki kawai na gaji humaira ta ce cikin ihun kuka ta nufi ɗakinta a guje haka Allah kishin soban na damunta tana bala'in san shi amma wannan kishin nasa ya saka ba ta jin daɗin aurensa nan ko wanne ya kalle ta zai ta bala'i wai an kalle ta ai ita ce ta yi wani abin da aka kalle ta ta rasa wannan masifa a ranar shi ma soban fishi da ita bai ko kalle ta ba sai da ta saukar da kanta washe gari ta ba shi hakuri da rantsuwar bata san yadda aka agogon ya shigo gidan ba bayan wannan kuma ta haɗa masa ƙarya wata ce ta tsinci wayarta a makarantar su ta kashe wayar sai an zaka wata ta kawo mata har gida dan sai da ya hau ta aka kuma aka ga wayar da girdi ta samu suka shirya hanyar lafiya a bita da shekara so take ta ce masa ta haƙura da zuwa makarantar tana kuma tsoron abin da zai biyo baya dan nan ma sai sauran ya zarge ta idan ta ce ta haƙura ranar monday tana ji tana gani ta shirya sauban ya sauke ta a makaranta yana zai dawo ya ɗauke ta mansur kula wata na samu a wajen nur ya saka na dan samu sauƙi ranar monday na shirya na tafi makaranta don ina da ajin su humaira karfe 8 ina kuma addu'a allah ya saka ta bar zuwa makarantar ta ƙarfi da yaji nake so na cire ta a raina fuska a bala'in haɗi, da bakin gilas na shiga ajin su humaira ta cikin gilas ɗin fuska ta na hango ta sanye da riga mai kalar hijabinta tana gani na ta miƙe ta fice daga ajin ni ma ko kallon ta ban yi ba duk zuciyata da ke ta azazzala ta ma waina ta. na hawi masa darasin su duk da zuciyata a rarraba take sai da na samu awa ɗaya a ajin su kafin na fito na nufi ofis ɗina, ban tsaya kalla kalla wajen duba humaira ba na shige ofis na zo na ina kokarin kauda da tunaninta a raina sai dai ganin da ne mata ya ƙara rura wuta santa a zuciyata sai tsaki nake jerawa na jawo laptop ɗina na buɗe ba wai don ina gane me nake yi ba agogon da aka jefo min da muryar humaira da naji a kaina ya saka na dago ina kallanta ga agogon ka nan ko anya ka gane ka ƙara ma kallon inda nake wallahi sai na baka mamaki kuma idan kai din ba dan iska bane ka daina koyarwa a ajinmu daga haka ta juya ta fice daga ofis ɗina da yadda na bi ta har ta fice ina jin ciwon maganganun da ta zo har ofis ɗina ta mu. alhamdulillah